jama'an jihohin borno da yobe da ke shiyar aro maso gabacin kasar na cewa sun yi amanna da wannan taron ne kawai amma ba don suna ganin za a tattauna matsalolinsu ba ne ganin yadda aka ma soma da zaɓo wakilan wannan taron da ya sha suka sosai a wajen jama'a musamman ma 'yan arewacin kasar yayin da su na kudanci ke ci gaba da runguman shirin har ma da ya bawa gwamnatin shugaba goodluck jonathan din kan wannan shirin da ake ganin cewa na kokarin kara dunkule kasan ne wuri guda har zuwa wannan lokaci dai babu wani wani kungiya ko kabila ko sashi ko kuma bangaren Najeriya da suka mika bukatar ballewa ko raba wannan kasa ga kwamitin da suka zaga shiya shiya don karɓar bahasi daga wajen jama'a a watannin baya da suka gabata sai dai hakan bai hana haifar da kokwanto a zukatar jama'a ganin yadda aka soma samun korafe-korafe kan taron musamman ma na wajen zaɓo wakilai za su wakilci jama'a wajen taron wadda wasu ke ganin cewa tun daga nan ma an fara nuna bambanci honorable muhammad sale banga dan majalisar dokoki ne daga jihar borno wadda kuma ya shaida mini yadda yake kallon wannan taron kamar haka. Mu dai farko a nan jihar Borno da yake ga yanayin da muka tsinci kanmu a ciki na rashin tsaro wanda ana kokarin wannan taron ga kuma ciwon da yake cin mu a ƙasa. Amma taron nan yana da kyau saboda in dai har za a samu maslaha na matsalolin ƙasan nan gabaki ɗaya to duk ciwon da ka sani da maganinsa sai dai muna ganin kamar anya ko da adalci a wannan taron saboda Da duk abin da aka ce jama'a da suka fi yawa to su ne za su zama da yawaitan wakilai amma kuma sai mu ga arewan dama mun fi yawan al'umma amma kuma sai gashi na kuma wakilan mu kuma kalilan ne in aka hada da bangaren kudu to nan muka kawo shakku na biyu muna ganin kamar a kila ba dan halin da muka tsinci kan mu mutanen Borno ba amma muna ganin kamar yanayin wa'annan wakilai da aka zaɓo su kusan kamar kusan 'yan jam'iyya ɗaya ne wanda za su tafi da manufa guda ɗaya wanda zai ƙare muradin ƙila jam'iyyar pdp wanda muke ganin kamar tankar mutane ne na shugaban ƙasa shi ma yana ɗaya daga cikin shakkun da muke da shi game da wannan taron wanda wannan abun muna ganin kamar gaskiya ba a yi daidai wa al'ummar najeriya ba shi ko malam muhammad ke angon bolori cewa ya yi gaskiya za ka dubi abun da ido biyu ne idan za a yi adalci ma 'yan arewa yana da kyau in kuma an fito ta wani fuska ne daban kuma gaskiya abun ba zai mana daɗi ba to me yasa kuke kuke tsanin shakku ne game da kuna tabbatun adalci eh wannan ma tukuna maganan taruwan kasa ba shine abin da yake damu mu yanzu ba misali mu da muke arewa anan abin da yake damu mu shine a yi maganan ya za a yi mu samu zaman lafiya abubuwan da yake tafiya zaka kwana ido a buɗe zaka wuni ido a buɗe harkoki ba ta ja wani shugaba ne ya zo har cikin mu ya san me yake damu mu babu a yanzu dai a ulmomin jihohin nan uku da ke shiyar arewa maso gabacin arewacin Najeriya wanda ya hada da Borno da Yobe da kuma jihar Adamawa da ke fuskantar matsalan tashi-tashin hankula. Su raja'a ne na ganin cewa an kawo ƙarshen irin wannan tashi-tashin hankula da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma asarar dukiya masu ɗimbin yawa. Ba kawai magana ya tsaya ga fatar baka ba ko kuma cikin takarda wanda suka ce suna so su gani a ƙasa don kuwa wannan matsala na ci gaba da faɗaɗa ne maimakon a samu sauƙin lamarin. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.